muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da abin da Qur'ani yake koya mana muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa da afuwa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai sannan ya ɗauki rayuwarmu a kan imani muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala addu'o'i da muke yi dare da rana allah ya amsa mana alheri da muke neman allah ta'ala ya bamu sharri da muke neman kariya allah ta'ala shi kare mu kuntun rayuwa da ake ciki a wannan kasa tamu muna roƙon allah ya sauwaka wa kowa tragedy da ake wajen abin da za a ci ko abin da za a sha ko matsuguni ko kudin magani ko kudin makaranta Allah ta'ala ya sauwake wa kowa ta hanyar sa ta halal muna roƙon Allah ta'ala wuraren da ake fama da rashin aminci Allah ta'ala ya amintar da mu a kafar mu waɗanda suke ta da hankali waɗanda suke ko da bandit ko kidnappers ko terrorist muna roƙon Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala dukkan bala'in da suka ɗebo Allah ya sa ya kare a kansu Allah ta'ala ya kare sauran bayinsa da ke neman zaman lafiya ko ina suke a duniya a yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na uku a wannan wata na Ramadan a daidai wannan tafsiri da muke gabatarwa zuwa ga iyayenmu mata muna cikin sura ta 67 65 daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama wato suratul talaq sura da ke magana akan wato shika na aure a darasin farko da na biyu mun yi bayani a kan matsayin shika a musulunci da kuma bayyana cewa shaidan kusan shine babban sanadin yin shika baya ga wannan da kuma yadda shaidan ke murna a duk inda aure ya mutu to wannan karamin shaidanin da ya je zama sanadi babban shaidan yana kara ɗaukaka darajarsa a fada sai a matso da shi kusa da kujerar babban shaidan ne saboda shi aikinsa ya yi kyau wannan yake bayyana wajibi ma'aurata a gara haƙuri da juna ya wa juna kyautata wa juna mu'amala da magana ƙoƙarin tuna alkhairan juna da kuma ɗauke kai daga kasawar juna wannan yana da matukar muhimmanci Allah ta'ala ta sa mu wanye lafiya a wannan wata na Ramadana muna addu'a Allah ta'ala ya karbi ibadunmu Allah ya karbi azuminmu ya sa sakamakon mu shine gidan aljanna addu'o'i da muke Allah ya karba Allah ya samu a cikin bayan da za a yanta su zuwa ga aljanna kiyamun nan da muke yi muna roƙon Allah ta'ala ya karbe shi ciyarwa Allah ta'ala shi karbe shi karatun qur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya karba daga gare mu Allah ta sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare a ramma idan zan tuna a karatu na biyu mun tsaya akan aya ta biyu ne sai muka ɗauki aya kalma kaɗan da ke cikin ta uku da ke da alaka ta biyu muka fassara yau za mu tashi da ikon Allah akan aya ta uku ma iya tsayawa inda Allah ta'ala ya kaddara lokaci ya yi halin sana'a. bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن, فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى جزاكم الله خيرا الله تعالى يتي ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا wannan ita ce aya ta uku alakarta da aya ta biyu shine karshen aya ta biyu da aya ta uku magana ce guda daya amma saboda usulun qur'ani sai ya kokarin raba su ya jingina farkon zuwa ga karshen aya ta biyu saboda alakar da ke tsakani Allah ta'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan dukkan wani wanda ya takawa duk abin da ya dame shi a rayuwa Allah ta'ala zai sanya masa mafita duk mutum da ke da takawa a rayuwarsa Allah ta'ala baya barin sa ya lalace da wannan shaikul islam rahimahullah yake cewa dukkan qur'ani babu wata kalma daya da Allah ta'ala ya jingina dukkan alherin duniya da lahira gare ta kaman kalma ta takawa dukkan wani alheri da mutum yake nema a duniya dukkan wata daraja da mutum ke nema a lahira babu wacce Allah ta'ala bai jingira ta da takawa ba don haka a ce babu kalmar da ta zo mana da dukkan alkhairan duniya da lahira irin kalimatar takawa don haka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan sai ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب dukkan mai shagawa Allah zai azurta shi ta inda baya zato sannan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu dukkan wani wanda ya dogara ga Allah cikakken dogaro ga Allah to wallahi Allah ya wadatar wannan inna Allah balighu amri Allah ta'ala mai isar da al'amarinsa ne hukuncin Allah subhanahu wata'ala kowane abu ya sa masa lokaci in lokacin ya zai faru kuma idan Allah ya ce zai yi zai yi in ba zai yi ba ba zai yi ba qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra kowane abu Allah subhanahu wata'ala ya kaddara lokacin faruwarsa da kuma wurin da wannan al'amari zai faru mafhum tayyib karkashin wannan aya abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayhi ya kawo hadisi da abu zarri radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah tsira da abincin sabbata a gare shi ya karantar da su cewa inda dukkan wani bawa na kwarai zai rike wannan ayat ta ishe shi na duk abin da yake nema a duniya da lahira shine wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا wannan aya ƙarshen ta biyu da farkon ta uku matakai ne guda biyar five steps ne na farko wa mai yattaka Allah ya ji Allahu makaraja na biyu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na uku wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu na hudu inna Allah balighu amri na biyar qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadira wannan ayoyi aya ɗaya da kuma ƙarshen ta biyu idan mutum ya rike ya fahimci ma'ana zai samu kwanciyar hankali zai iya gane duk abin da ya faru a duniya hukuncin Allah ne zai iya fahimta in Allah ya baki ba mai hana ki in Allah ya hana ki ba mai baki arzikin bawa ko ina yake arzikin sai yana iya zuwa gare shi mafhum tayyib haka wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta bawa ta inda baya zato min haythu la yahtasib ay min haythu la ya'lam wurin da mutum bai sani ba idan mutum yana gasar arzikinsa kadai a gonar gonarsa yake ko sa ne ko kasuwanci ne a shagonsa wata ran Allah ya kamar arziki ta inda baya tsammani don mai dalili hanyoyin ɗan adam shine kawai yake takaita arzikinsa ta inda ya sani amma hanyoyin Allah na azurta bawa ba su da iyaka shi yasa ai a sati da ya gabata na fara ambatan kistan na na Maryamu wanda tana cikin wani hali tana wuri keɓantacce amma da rani sai a ganta tana cin abincin damuna da damuna sai a samu abin da yawanci a rani ake samu har ana tambayinta da cewa ne كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا cikin suratu ali imran aya ta 37 Allah ta'ala yace fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab a koda annabi zakariya ya shigo wajen maryam waje da inda harizka sai samu arziki shine wa yarzuquhum min haythu la yahtasib magana arziki muke sai ya ta mamaki kina wurin nan ba ki je ko ina ba ina na maryamu kuma ga arziki tare da ke kuma abin mamaki sai yana samunta da nau'in abincin da babu a wannan gari. idan kuma akwai shi to sai a ga abin da a rani ake samun sa a damuna abin da a damuna ake samun su a rani sai ce an na haza daga ina kike samun wannan ba inda kika je kika nemo sai ta ce me huwa min indillah daga wurin Allah ne shine fa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisabin Allah ta'ala yana azurta wanda yake so ba tare da irge ba ba tare da lissafi ba bahaushe yace wai dare dai Allah yakan yi bature to duk baturan duniya ma duk turawan duniya da kalmar kun fa yakun Allah yayi su ba ma wai sai an yi dare ba kawai kasance ne sai kawai su kasance mafu tsaye don haka shi arziki na Allah ne idan Allah ya ba da arziki ba mai hanawa idan Allah ya hana mu bai iya bayarwa kuma Allah ta'ala shi yake shimfiɗa arziki a bayan ƙasa kuma a taskar Allah duk arzikin da muka gani a bayan ƙasa wallahi a wurin Allah ɗan kaɗan ne kawai arzikin da duk da muka gani a duniya a wurin Allah bai wuce kawai mutum ya je kogi ya dan dauki ruwa kofi da ya fita ba me dalili arzikin Allah yace dan kadan yake ba mu bai shimfuda ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء Allah ta'ala ya ce walau ba sadallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha cikin suratul shura aya ta 27 Allah ta'ala ya ce walau ba sadallahu rizqa li ibadihi da Allah ya shimfu da arziki a bayan kasa ya mai da mutane masu kudi da an yi girman kai da dagawa da wuce gona da jiri. sai ce walakin zilu bi qadarin ma ya sha, yana dan saukar da arziki dan kadan kadan ne gwargwadon yadda ya so dan adadin da Allah ya so wai a hakan Allah bai ba da arzikin bane duba masu kuɗi na duniya amma duk da haka Allah ya ce ba wani shimfiɗa waye ba dan kadan yake saukarwa a bayan kasa me dalili don dukkan arziki sos ɗinsa daga wurin Allah ne idan Allah ya ba wa mutum kuɗi jarrabawa ne idan ya hana shi jarrabawa ne idan Allah ya ba wa mutum lafiya jarrabawa ne idan ya ba shi rashin lafiya jarrabawa ne ita kalma ta arrif kalma ce umumiya gamammiyar kalma ce ta dukkan wani abu na alheri a duniya yana shiga cikin arziki ya'ya arziki ne lafiya arziki ne imani arziki ne tsira daga halaka arziki ne kuɗi arziki ne duk waɗannan sun shiga ciki amma a wannan aya wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya nufin arzikin da ya shafi kaman dukiya da abin da ɗan adam ke da bukatuwa gare shi a yau da kullum wanda ko kuɗi yake yi ko kuma mutunci yake yi duk wannan ya shiga cikin arziki dole kuma mu amince cewa ɗan adam bai azurtawa Allah ta'ala ne mai azurtawa shine khairur raziki mafi alkhairi ɗan adam iya iya zama sanadin samun ki yana iya zama sanadin samunka amma hakikanin mai azurtawa shi ne Allah shi yasa Allah ta ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin cikin suratul zariyat tun daga aya ta 55 da 6 da 7 har zuwa da 8 idan muka duba waɗannan ayoyi duka za mu suna da alaƙa da bayyana mana wajibi mu bautawa Allah kuma Allah ta'ala shi ne mai azartawa mafu sai to haka kuma ayat tana ƙara karantar da mu idan muna buƙatar arziki na kuɗi sai mu nemi taimako a wurin Allah mu tashi da gaske mu nema mu nemi tallafin Allah arziki na haihuwa mu nema a wurin Allah mu yi addu'a mu roƙi alfarman amana addu'a sai mu nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan muna neman arziki na haihuwa ko na aure ko na zaman lafiya mu yi addu'a mu kyautata mu'amala mu nemi baran addu'a wurin waɗanda ya dace su mana addu'a in Allah ta'ala ya amsa za mu samu da haka arziki daga wurin Allah yake wani lokaci mutum ma ya cire tsammani sai Allah ya bashi wani abin da baya zato ga hadisi na imam al-bukhari rahmatullahi alayhi riwaya na jabir bin abdullah radiyallahu an hadisin iya bukhari hadisi na 4362 jabir bin abdullah radiyallahu anhu ke cewa mun fita fiyayyen halitta fa amara alaina aba ubaida fiyayyen halitta sai ya ce shugaban tafiyar rundunar mu shine abu ubaida adadin sahabbai sun kai mutum 300 zuwa sama da haka suka kama hanyar tafiya mai tsanani mai wahala daga gari zuwa wani gari cikin sahara cikin wahala ya ce aka ba mu guziri guzirin mutum ɗari uku har ma ko da 'yan kai shine ɗan ƙaramin buhun dibino kamar a ce 50 kg na dibino shine guzirin tafiyan watanni na mutum 300 ko 300 da 'yan kai ya ce muka wayi gari abu ubai yana ba mu samur a 24 hours abincin mutum da shi ne dibino kwaya daya kuma tafiya ake da kafa a cikin rana amma abincin mutum da breakfast da lunch da dinner shi ne dibino kwaya daya kuma tafiya da kafa ba a keke ba balle mashin balle mota balle jirgi amma dibino kwaya daya shi ne abincin Ya ce ana ba mu sai mu sa jibinan a baki muna tsotsansa muna tsotsa muna tsotsa kamar yadda yaro da bai da haƙora yake tsotsan abinci haka muke idan kada ya kare kawai sai ka sa jibinan kana ɗan tsotsa kana yi kana yi ce har sai dare ya yi sai ka ɗan haɗi abin da ya saurara jibinan sai kuma gobe a ƙara maka guda ɗaya muna ga muna shan wahala sai jibinan ma ya kare kuma a cikinsu saboda imani ba wanda ya ce a dawo da baya kawai aka kara kutsawa cikin daji mafhum tsaye suna cikin halin tafiya yadda sai muka fara cin ganye a jeji har muka kai matakin da saboda wahalar muna cin ganyen da ban asalinsa ba mu nan ya tsage mutum kana iya ga cikin bakinsa daga tsagewan kumatunsa a nan saboda ganyen da ake ci ake wahala yace muna cikin wahala muna tafiya muna dai addu'a amma dai mun tabbatar da an shiga jarrabawa yace kawai muka zo sai Allah ya ba mu mun da kakar kawai sai ga buga wani kogi muna ganin kogi sai muka ga ashe ga wani katon abu a bakin ruwa muna zuwa ko sai muka ga ashe kifi ne yace muka yi matukar farin ciki yace mu ɗari ukun nan ko adadin da ke kusa da haka ya ce muka zauna a kan kifin nan muka yi ta cin kifin nan ya ce har da muka yi kiba muka zama ƙulƙul kamar da yadda aran ma yake a gaboshi muka yi ƙulƙul ba iri na ɗan siriri ba ɗan lanye-lanye ko <laughs> so ya ce muka yi ƙulƙul wannan kifi ba ya ɗaya su ɗari uku sanda suka yi wata guda suna ci bai kare ba shi ne fa inna laha yanzu man yasha'u bi ghairi hisabin din sannan wa yanzu min haythu la yahtasib har muka yi guzirin kifin muka isa tafiyar muka dawo muka zo muka gaya wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam ga wahalar da muka sha kaza amma ga irin arzikin da Allah ya bamu ta inda ba ma zato fiyayyen halitta ya ce akwai burbudin sauran kifin suka ce nam akwai ce ku kawo neman ta ba aka kawo fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fiskibi ya taba abinsa wannan fa duka ya shiga cikin wayar zubuhu min haifu la yahtasib arzikin Allah yakan zuwa mutum ta bangaren da baya zato shi arziki kamar ajali ne shi da kansa yana neman dan adam ba mutum bai kubucewa arzikinsa shi yasa mu ɗauki rayuwa da sauki mu tashi mu nemi alal mu yi addu'a Muyi yi bil asbab amma mu sani cewa arzikinmu ba zai kubuce mana ba kamar yadda ajalinmu ba zai kubuce mana ba ba mutumin da zai rasu a duniya ya tafi ya bar arzikinsa ko na naira ɗaya ko kwayar masara ɗaya ko kwayar gero kwaya daya ko ya tafi ya bar arzikinsa na dan da bai haifa ba ko wani da ba ta haifa ba dukkanin abin da Allah ya kaddara za mu yi a duniyar nan na arzikinmu sai mun yi shi a wasu lokuta ma sabon Allah din ne yake sa arzikin ya zo da jinkiri ai mun gani a cikin suratul nun wal qalam inna balawnahu inna balawnahum kama balawna قديم فتلا in mun duba cikin suratul nun wal qalam tun daga aya ta goma bakwai har karshen aya din karshen kisra din zamu gani a fili cewa yin wato sabon Allah yana sa arzikin mutum a cire masa albarkarsa kamar yadda Allah ya kona gonarsu ko kuma a yi jinkirin ba ta arzikin abinda mutum zai mora na shekara ashirin a rayuwarsa sai Allah ya takaita sai saura awa a ya yaba duniya sai a bashi sai zama bai more shi ba shi yasa ko kuma Allah ya cire albarka a bawo mutum abu sai a cire albarka kuma yana cikin jarraba wanda Allah ya mana a wannan irin zamanin shine Allah yana ba mutane ni'imomi da yawa amma an kwace albarka a cikin ni'imomin da aka ba su albarkan haihuwa yadda ta yi karanci yau ku iyaye mata abin da kuka yi wa iyayenku na hidima ‘ya'yanku ba za su iya muku ba abin da iyaye suka yi wa iyayensu su ba za ku iya muku ba ita kanta haihuwar albarkar ta yana rabuwa. yau ‘ya'ya wani lokaci su ne dalilin hawan jinin iyayensu amma wacce daga shekara arba'in hamsin sittin ta san yadda aka tashi ake yi wa mahaifiya wanki a mata guga a mata wanke-wanke a gida a gyara mata ɗakinta a yi kaza an da kaza in ba ki sa'a ba yarki na jami'a ba ta zuwa ta wanke miki ta miki wanke-wanke in dai mai aikin ki ba ki a tsaka sai dai ke ki je ki da in ƴaƴa ba su iya musu da iyaye sai ɗan kaɗan amma a yanzu masu musu da iyaye sun fi yawa da kuɗi ɗan kaɗan ne amma yana da albarka za ki samu gari guda shekara arba'in hamsin da suka wuce babu wanda ya mallaki naira miliyan ɗaya amma ki duba ayyukan alkhairi wani ne babban mai kuɗi kuɗinsa dubu ɗari biyu ne yau dubu ɗari biyu kika yi wasan a shawarma za ta kare in aka fita kawai shopping shawarma a yara suna son pizza ana son ice cream sai shiga kuɗin duk ya kare babu albarka ne jaraba da muke ciki abincin shi kansa Allah ya kace masa albarka magabatan mu ba su san rowa ba a kofar gida za ka ga mutum a kwance ya da daga jeji ka je ka ce wa babar ka na ga wani dattijo ya da daga jeji ya yi ike yana kofar gida sai a buɗe ainihin eh, ɗaki in a buɗe kitin, sai a je a tuwo mara ɗaya mara biyu a saka miya sai a ce ka kai masa ba a fanshe ba amma ana iya ba shi abinci yau idan za ka je wani gidan ɗan san kayan ɗin cin abinci a kusa ba za ka fitar da abincin ba kada ka gani ga tsabar rowa wanda ya baka abincin sai ɗauko wani plate mai joro haka kana saka cokali ko sai ya cika. ka rasa yadda za ka yi ka cin ka bacci haka ba ka ƙoshi ba ka ƙara a cewa da akwai cin abinci ta zo wata bayya ta zo sai lodi take ta yi saboda kwanukan yanzu duk na rowa ne ba ka ganin ciki a ciki abu a bankara kai daga mikowa a kasa yadda ka san faifai ba zan ba a nemi zaman lafiya da kai ba kai kana jin yunwa an baka plate mai kama da faifai amma da kwano ne fi sabilin layi sai ka daina kake ga kasar ba a tsura maka abinci a zuba miya a kai ba, ka ci abinci yadda kake so babu rowa da dattawa a kofar gida yayya ma ake yi da dare wane kawo nasa wane ya nasa wanda ma ba yi abinci a gidansa ba ba a gane ba saboda kawai za a zo ne wane ka a zuba tuwo kawai a zuba miya a yi ba a gane waye bai kawo ba waye miyan lami waye mai nama duk an rufa wa juna a fili to yanzu lokacin cin abinci masu yan kulla gida kuma wata bala'i da allah ya cire abincin albarka shekara arba'in zuwa hamsin don allah wa muka sani da cutar olsa wannan fa cututtukan ƙwansan yanzu aka san su waye aka san yake da ƙwansa shekara hamsin amma yanzu ga tsaban rowa mutum yana da kuɗi a kawo cikin sa miliyan ɗari gidansa yana da shinkafa ta fi buhu hamsin a ajiye kullum abinci a gidansa sai ya saura an sa a firij amma ga cutar olsa bacci yake a dare sai ya sa alam ya farka ya ci abinci ko ya sha madara <laughs> wata irin jaraba da Allah ya bana ne abincin ma an albarkarsa kuma abincin sai a ci bayan awa biyu sai mutum ya ji cikinsa kamar an yi gobara komai ya kone a ciki ya taba zuwa wani gari a kamaru wai sau biyar ake cin abinci <laughs> sau biyar yadda wani gaban maita na jerar da isa da safi aka tashe mu bayan mutu a su ba a kawo ɗan abu da very light aka taba na kwanta da ya bacci can tara aka shan abinci na ce me aka ce abinci ne na ce na me aka ce na safe na ce na ɗan zuba aka ce na alfijir ne na ce yayi yayi aka kawo na safe muka taba can da rana aka kawo na rana na ce wannan ba aka ce na rana ne na ce mu ma a wurin musulunsa na rana na uku bayan magariba aka ƙara kawo wani abu aka taba na ce me sunan wannan suka ce abincin maraice ne da ikon Allah wajen tara zuwa goma da ya kawo wani mai sunansa shi ne abincin dare don mana ce ya yi <laughs> to amma a gidan masu cutar ƙwarsa mutum uku ne <laughs> wannan ba darasi ba ne darasi ne wannan duk da yake bayyana mana al'amura da yawa a rayuwa allah ya cire musu albarka wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu dukkan wani wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar masa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya dogara ga Allah to a masa albishir Allah ta'ala ya wadatar masa duk abin da yake neman Allah zai masa tawakkali yana cikin manya-manyan al'amura da ya dace mu ma'anan tawakkali shine sidiqul i'timadi ala Allah fi jalbin manafi, wa daf'il na ma'a fi'lil asbab haƙiƙanin ma'anan tawakkali shine gaskiyan dogaro ga Allah ba fa dogaro ba dogaro ga Allah na gaskiya wanda babu cuwa-cuwa a cikin dogaro ga Allah mu dogara ga Allah wajen neman abin da zai amfanar da mu da kariya daga abin da zai cutar da mu sannan mu aikata dukkan abin da ya halatta aikata don neman wannan alkhairi ko don neman kariya daga sharri tawakkali ne mutum ya tashi da sassafe daga kasuwa neman abinci ya ciyar da iyalansa shine aikata asbab kenan wato riko da sabubba dalilan da ke za a samu tawakkali ne mutum ya je gona ya yi noma tawakkali ne mutum bai da lafiya ya ga likita iya cikin akhadhu bil asbab al akhadhu bil asbab shine mutum ya ga likita ba laifi bane mafhum tayyib tare da cewa kuma akwai al'amura da tawakkali ke kuma iya hana aikatawa wanda in akwai gaba gaba ma iya magana bil munasaba a zai bata lokaci amma kawai don mutum bai da lafiya ya je a duba jikinsa wannan tawakkali baya hana saboda al'aqadu bil asbab ne neman kariya ne daga cutarwa Mafu, tayyib baya ga haka daga cikin halittu na Allah subhanahu wata'ala mafi tawakkali a cikin su akwai tsuntsu shi sa hadithi ingantacce fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi yake cewa law tawakkaltum ala Allah tawakkulihi la kama yurzaqu at ta taqudu khimasan wa taruhu bitsalan hadisin ya cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 2344 zai zama annabin tsira sallallahu alaihi wasallam cewa da za ku iya dogaro ga Allah cikakkiyar dogaro gare shi da an azurta ku kamar yadda ake azurta tsuntsu ta zudu khimasan tsuntsu zai yi sammako ko za su yi sammako a cikin halin yunwa makamata kenan sai kuma ya dawo ainihin kotonsa a cike da abinci wato tsuntsu a gidansa babu sto ba yi da bankin da yake saving kudi ba yi da wani wurin da ake dafa abinci yana da iyali kuma har ma da wayi gari tana ɗanyashe kwai amma sai zo ya kwana a gidansa bai da abin da zai ci da safe kuma hankalinsa na kwance gari in ya waye sai ya fita sai zai ci ko kotarsa, sai ya dawo ya dura wa iyalinsa a bakinta ya kuma dura wa ƴaƴansa da aka yanke shi in bai saura ba sai ya koma ya nemi nasa sai sa annabi tsira da abinci tabbata a gare shi ya babu bayanin cewa lalle inda za mu yi airin hakikalin tawakkalin tsuntsu da Allah ta'ala ya ba mu arziki kamar yadda yake azurta zunzu yanzu duk kuncin da ake ciki ban ce bai samuwa ba amma iya da matukar wahala a samu mutumin da yunwa ta kashe shi duk yadda ake cikin da daɗi babu daɗi aka dogara ga Allah Allah yana ba da abin da za a ci kuma magabatanmu da yawa da haka suka rayu ba abin da ya dame su kullum sai an je kasuwa ake nemo abin da za a ci wani lokaci na babarki haka za ta tashi a kawo mata masara ita za ta surfe ta cire ainihin dusa tukunna aje a miko abincin a kawo su kusan komai haka ake kawo su daga baya mai fabe wuce shekara talatin ba a tsammani na aka fara sai da ma gari ni kakke tukunna in ba haka ba ai masara ake sayarwa daga baya aka ma fara samun injin surfe don da injin nika kadai muke da shi firdan a gida ake yin sa a cikin turmi za a turfe shi a cire komai tukunna a babu kuje inji masu arziki ke iya sayan buhun masara ɗaya da za a yi shi lokaci daya wanda ba su da shi masarar kwano ɗaya ne ko biyu ko uku haka ake yi amma haka aka rayu kuma har ga Allah iyayenmu da kakanninmu sun fi mu lafiya har ga Allah sun fi mu lafiya in kika duba lafiyar babar ki, ba za ki yi abubuwan da zai ba a lokacin lokacinta kuma har a yanzu za ki gan sun fi mu juriya mu dan karamin uzuri muke nema a ce mu sha azumi dan karamin uzuri da yanzu ai halal ne a sha ai da ba a sha Allah baya dora yare abin da ba zai iya ba babar ki shekarar da tamanin duk yadda aka yi ta ajiye da ba zan yi ajiyewa ba ni azumin nan zan yi shi zan saboda juriya kuma ba sa rabuwa da sallan walaha ba sa rabuwa da sallan witiri su kaman wajibi suka ɗauke su amma ke kin manta ba lokaci ana yin waɗannan sallolin <laughs> Allah ki samu wanye lafiya Allah ki samu wanye lafiya don haka wanda ya tawakkali ga Allah to a ce masa Allah din nan ya wadata wato duk wanda ya rike Allah to insha Allah ta'ala ba zai tabe ba a duniya kuma ba zai tabe ba a lahira mafu sai baya ga wannan iya daga cikin muhimman al'amura da ya dace mu sani akan tawakkali shine cewa shi tawakkali sharadi ne na imani tawakkali sharadi ne na imani don Allah ta'ala ya yakan kalubalanci masu imani cewa in dai kuna da imanin to za ku yi tawakkali zuwa ga Allah قال رجلان من الذين يخافون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله cikin suratul da aya ta 23 muhallin shahid shine karshen aya wa allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina da Allah mu ji karfin ayan nan wa alallahi ga Allah za ku yi tawakkali in dai kuna da imani a ce tawakkali condition ne na imani bi ma'ana in dai kuna da imani to kuna iya dogaro ga Allah amma in ba ku da imani ba za ku iya dogaro ga Allah ba don haka a cikin sharadin imani shine tawakkali zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma tawakkali takawa aikin zuciya ne tawakkali ma aikin zuciya ne wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minina zuwa ga Allah kuke tawakkali in dai ku mu'minai ne kuma masu tawakkali suna cikin jama'ar da Allah a cikin Qur'ani a fili yace yana son su فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله منت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين wannan cikin Ali Imran aya ta 159 Allah yake cewa inna Allah yuhibbul mutawakkilin ita kadai ce a Qur'ani Allah yana son mutane masu tawakkali lalle Allah yana son mutane masu tawakkali don Allah hajjiya ko ke mai gidanki ya kalle ki ya ce lalle wallahi ina son ki ai za ki ji daɗi a ranki mu yi wa kanmu adalci to a nan fa ba mai gidanki ba ne ba sarkin garin ku ba ne a'a Allah da kansa ya ce in kina da tawakkali yana son ki don Allah mutum ba zai ji daɗi a ransa ba Allah da kansa sai yana son mutum masu imani ba a raba su da tawakkali kuma wannan yana cikin kwalin sun magabatan mu iyaye da kakannu wanda dole mu suna da tsananin tawakkali mace ka zauna ta bunna ƴaƴa biyar kowa ya rasu sai dai ta yi inna lillahi kuma ta yi hakuri bai dame ta ba wata ta binne mijinta ta binne mahaifiya ta binne mahaifi ta binne manyan ƴaƴanta amma kullum bakinta ta alhamdulillah ba yadda muka iya komai Allah ya yi daidai ne shi ke da za da faɗa ke nan ko mai allah ya yi daidai ne ke kike jin tausayin ta amma ta da al'amarin ta zuwa ga allah shi sa magabatan mu har ga allah akwai darussa da yawa a rayuwarsu wannan zamanin da muke cikin na yan indomi generation ko ma generation akwai gyara da yawa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم ya tawakkalu na aya ta biyu a cikin amfan nan ma Allah ya ba mu alaka tsakanin imani da me da tawakkali Allah ta'ala ya mana baiwa da tawakkali a rayuwarmu na'am baya ga wannan sai Allah ta'ala yake cewa inna Allah balighu amri wa fi qira'atin inna Allah balighun amra lalle Allah balighu amri balighun wannan ismul fa'il ne bi ma'ana Allah ta'ala mai isar da al'amarin sa dukkan wani al'amari Allah ta'ala mai iya wanzar da shi ne idan Allah ya ce zai yi zai yi idan ya ce in kin yi takawa zai baki mafita to tabbas ne idan Allah ta'ala ya ce arziki shi yake ba wa mutum ta inda bai zato tabbas ne Allah ya ce wanda ya tawakkali ga Allah Allah ya wadatar duka tabbas ne Allah ta'ala cikin al'amuransa babu wani al'amarin da Allah ta'ala ba zai isar da shi ba daga cikin inna Allah baligu shi da cewa Allah ta'ala bai dora wa rai wani abin da ba za ta iya yi ba ya shiga cikin isar da al'amari da Allah subhanahu wa ta'ala yake shi yasa Allah ta'ala yake ce mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a bakara 286 da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha anan talaka ya ka bakwai so da haka Allah yana isar da al'amuransa ne in yace ku yi kaza to ku yi in kun cika sharadin to zai ba ku abin da yake zai ba ku so kuma a cikin sharuɗan nasa babu al'amarin da yake mai wahala Allah bai sanya mana sharadi mai wahala hatta ibada ta sallah muna iya yin ta a zaune ko a kwance idan rashin lafiya ya kama mutum mafhum sai qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra kowane abu Allah ta'ala ya sanya masa lokaci ya kaddara shi shi yasa yake da muhimmanci duk abin da zamu yi mu tabbatar a rayuwa muna da good time management kar ki bar lokacin ki kara zube mu koyi time utilization management and prioritization they are very important yanzu a ramadan din nan yake kai tsari kin yi tsari ko baki ba awa nawa ne a kitchen awa nawa ne kula da abun buɗe baki na mai gida kaza na tsohon a'a kai kuma mai gida wani tsari kai awa nawa ne na neman abinci awa nawa ne na karatun qur'ani wa awa nawa ne na yin sallah nawa ne na istighfari sai mutum ya tsara shedul ayyukan da zai na alheri daga farkon ramadan har karshe duk mutum mai dabara ba a shiga ramadan bai time table ba in na tashi da safe zan yi karatun qur'ani bayan sallar alfijir zan yi kaza da kaza bayan na kammala wannan zan dan huta kaza in akwai tafsiri zan je in babu zan yi karatun qur'ani zuwa awa kaza zan yi kaza zuwa kaza zan sauri ka tafsiri lokaci kaza za a shirya abun buɗe bage bayan an kammala za a yi sallah tsakanin sallah da sallah zan yi kaza bayan isha zan yi tarawihi bayan tarawihi zan yi kaza da kaza haka mutum yake tsarawa ina so na sauke qur'anin adadi kaza a ramadana ko sauka ɗaya ko biyu ko uku hudu ko biyar gwargwadon bukata ina da sha'awa a kullum a ramadana zan ciyar da mutum guda ɗaya sai ki duba kayan table ki tabbatar kin yi wani zai yi goma wani zai yi ɗari wani zai yi dubu wannan a yi shi ina so a cikin ramadana kowane rana sai na yi kiyamun laili sallan dare sai ki tabbatar matukar ana cikin halin sarki an yi sallah ka'ida sai mutum ya tsara al'amura babu rayuwa mai hatsari kaban mu rika yin abubuwa kawai ko eh, incidentally kawai an samu dama in ba a samu bara ki yi tsari ki tayin table ki tabbatar kina rikakin nirka wanda ba ya kubuce saboda wani uzuri gobe in kin samu dama sai ki kokarin ganin kin rama abin da ya kubuce a baya mafhum shi yasa Allah ta'ala bayyin abu da bai kaddara lokaci da lokacin faruwarsa ba inna kullu shay'in ko إنا كل شيء خلقناه بقدر hmm. wannan cikin suratul kamar aya ta kar Allah ya ce kowane abu mun halicce shi ne da kaddara kaddara shine destiny da tayin ɗinsa da wurinsa har Allah ta'ala da ke impeccable kuma infallible duk da haka shi yana tsari baya bar abu kaza zai balle mu da muke da kasawa ta dan adam Allah ki samu wanye lafiya na'am wallahi yasna min al-mahid فعدتهن ثلاثة أشهر isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yafidu wa ulatu al-ahmal ajaluhunna an yadhna hamlahunna wa man yattaqi Allah min amrihi wannan aya tana magana ne akan idda na categories na mata guda uku waɗanda aurensu ya ƙare yaya za su yi idda na farko Allah ya ce wallahi ya isna min al Lallai ne waɗanda suka yanke tsammani daga yin ganin bako na wata-wata da ke zuwa musu min nisa'ikum daga cikin matanku ko magidanta wannan shine kategori na farko group na farko na mata waɗanda ba su iya ganin cycle ɗinsu na wata dalilin me dalilin shekaru mafiya yawa kamar yadda magabata suka faɗa daga ciki tun daga tabi'ai zuwa atba'u tabi'i wanda yana cikin tafsirin qurtubi aljami' na kamil qur'an da kuma tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan na as rahmatullahi alai. shine cewa mafiya yawa mata sukan daina wannan dan shekaru mafiya yawa daga shekara 55 ne zuwa 60 mafiya yawa amma wasu yakan zo musu matmat aliya akwai waɗanda kusan daga shekara arba'in ko abin da ya kamata haka ma yake zuwa musu amma mafiya yawan mata an fi samun su hamsin zuwa hamsin da biyar ibin zo wasu suna iya ma wuce haka wasu kuma suna yana faruwa gabanin haka yana da alaka wani lokaci da gado na gidanku wani lokaci irin environment da ake rayuwa wani lokaci irin abincin da ake ci duka yana da tasiri wani lokaci motsa jini da ake duka yana da tasiri da shekarun da mutum ke iya yin wannan abu so daga ga waɗanda aka sake su amma sun daina ganin baƙo wata-wata da ke hana su falla da azumi su a ka'idan ƙiddansu wata uku ne dalilin saukan wannan aya kamar da abdullahi abbas ya faɗa radiyallahu an shine Allah ta'ala ya saukar da sauran categories na idda kamar matar da take ganin bakon wata-wata yake zuwa mata ya yi bayani na wanda mijinta ya rasu sai safon suka ce ba Allah an mana bayanin wacce take ga bako a wata-wata an yi bayanin wanda mijinta ya rasu ya yi kuma waɗanda ba su ganin bako din saboda ko karancin shekaru ko shekarun su ya wuce ko kaza da kaza sai Allah ya saukar da wannan aya ya ba su amsa su su habbai yan gata ne tambaya kawai suke sai Allah ya turo mala'ika Jibril da aya zaka idan mace ta daina gani saboda shekaru mabi ta kai shekara 65 kuma aure ya mutu to za ta yi wata uku ne tun da ba ta ganin babo a nan an cire gurbin wannan cycle din nata da ke zuwa wata wata kowanne da wata daya maimakon ta jera a daura na ta zo to yanzu babu daura ta tun da babu to sai a yi replacing dinsa da wata mafhum tsayi a wannan hali kuma sai na biyu shine in irkabtu fa idan kunna idan kun yi kokonto cewa kun daina yin ganin bako na wata shine salatu ashur wata uku sai na biyu wallahi lam yasibu sai kuma matan da saboda karancin shekaru an mutu aure amma ba su fara ba yarinya ne shekarunta bai kai ta fara ga bako na wata wata ba amma kuma sai aka fake ta to anan ka'ida a shari'a abin da za ta shi ne ita ma za ta yi wata uku don ba ta fara ba amma kuma akwai idda ake ƙaura daga wata idda zuwa ga wata idda misali mace an sake ta ta fara irge da bako na wata-wata ta yi wata ɗaya ta ga bako a wannan watan ta gani a wata na biyu sai kuma na uku yake zuwa sai zama shekaru ne a ce suka karu don haka ta daina yi saboda shekaru to a nan sai ta yadda kirgen da ta yi na ainihin bako ɗaya bako biyu sai ta kaura ta koma wata ɗaya wata biyu wata uku Shi ne ƙaura daga wata idda zuwa wata ko kuma yarinya karami an sake ta bata fara ba ta yi wata ɗaya kawai kuma sai ta fara to a nan sai ta kaura daga kirgen wata uku da sai ta koma kirgen zuwa bakon wata da ke zuwa bako na ɗaya ya zo in ya ɗauke sannan sai a yi ci gaba da sallah da azumi na biyu ya zo a daina har na uku ya zo mafu sai wannan shine kaura daga wata idda zuwa wata wa ulatu ahmal wadanda suke ma'abota juna biyu ajaluhunna ajalin iddan su an yabu an hamlahunna shine su haifi abin da ke cikin su idan mace aka sake ta tana da juna biyu to ba ta kammala idda har sai ta haihu idan tana da cikin wata uku sai ta jira ta haifa maybe ta kara wata shida idan tana da juna biyu na wata biyar sai ta jira maybe ta kara wata hudu sai ta sauke sai Allah Allah ya sa a sauka lafiya in ma na wata ɗaya ne to sai ta jira an haife shi maybe wata takwas mai zuwa to in akwai juna biyu ba a kirge da bakon wata ba a kirge da wata sai a yi kirge da saukan ainihin abin da ke nan na juna biyu tare da ita mafu sai da haka mun samu idda kala uku a nan na hudu a ran ka nemo mana idda na wacce ke ga bakon wata wata shine na hudu والمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقون الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا ولهن من عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز wannan kuma na hudu shine idan matar da ke iya ganin bakon wata-wata ita kuma ƙur'ani a suratul baqara aya ta 228 Allah yace wal mutallaqat na bi anfusihinna ta quru su ne za su zauna su jira bakon wata na ɗaya na biyu na uku da su kammala su mafu tsayi su wannan shine na hudu na biyar shine wanda kamar mijinta ya rasu ko kuma eh wanda mijinta ya rasu والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا جزاكم الله خيرا wannan Allah ta'ala yake matan da aka sake su Wannan wallazi da yake kawai minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara zai zama bakuna aya ta 234 Waɗanda mazan su suke rasuwa su bar mata a baya Allah ya ce za su yi iddan wata hudu da kwana goma saka ba ma idda ne a musulunci wannan idda su tsala, wannan idda su wafa wannan idda na cikin aure wannan kuma idda na ne na rasuwa za su yi wata hudu da kwana goma amma su ma a magana mafi inganci idan suna da juna biyu iddan su shine ayyahu an hunna idan suka haihu to a magana mafi inganci sun gama idda ibn go daga cikin magabata akwai wanda suke aiki da aswalul ajalai ne eh, wanda suna ga mafi tsawon za a yi shin wata wadda kwana goma ne mafi tsawo ko kuma haihuwan ne mafi tsawo kuma a nan ma akwai kaura idan namiji ya rabu da iyalinsa cikan farko misali sai ta yi bakon wata ɗaya sai ta yi biyu sai rasu to a nan za ta kaura daga wannan ta koma wata da kwana goma ne saboda za ta kaura daga idda na cika zuwa idda na rasuwa mafu tsaye sannan duk matar da ta yi wa namiji ta gaba tana cin gado ko ba ta ce a magana mafi inganci tana cin gado a magana mafi inganci wannan shine na biyar sai na shida matan da aka sake su an yi auren an suke su amma ba a taɓa yin wata mu'amala ta aure tsakani ba يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم, فما لكم عليهن من حجة تعتدونها wannan cikin suratul ahzab aya ta 49 ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha wacce kuma aka sake ta a magana mafi inganci an daura auren ba a tare ba ma aka sake ta to anan babu idda a kanta a cikin magana mafi inganci ba ta da wani idda shari'a ba ta daura mata ba mafhum sai waɗannan su ne a sassan da muke iya samu na idda da ake iya yi daga wani hali zuwa wani hali mace kuma an sake ta aure kuma shekarunta bai kai ta daina ba sai ya ɗauke mata gaba ɗaya daina zuwa malamai suka ce a nan kuma sai ta yi shekara guda tana idda wata tara na kubutar mahaifa cewa babu wani abun da ya buya a cikinsa in ta kammala wannan sai ta yi wata uku a matsayin wannan bakon wata da ke zuwa wata wata da wata uku a wannan zamani akwai malaman da ke da fahimta na cewa in har akwai hanya da za a iya duba mahaifarta a samu yaƙini 100% babu wani abu a ciki to ana iya webin wannan wata tarar sai sai wata uku ita ma don dama amfanin wata tara shine a tabbatar da cewa babu wani abu a cikin mahaifar sau aka samu tabbaci daman yaƙini ake nema to akwai abin da zai tabbatar da yaƙini daman wannan wata tara hakikatan bai daga cikin idda kawai ta samun yaƙinin mahaifar babu wani abu ne wata uku shi shine asalin idda So duk inda aka samu wannan yaƙinin to wata kan na iya faduwa a kanta a magana mafi inganci sai sai wata uku in akwai kokon san yakinin to kuma sai sai wannan shekara guda nan wata tara nan kuma wata uku mafu sai waɗannan su ne irin asasam da iyaye mata suke da shi a cikin hali na idda wanda zai wahala a samu wata mace da ba ta cikin waɗannan bayanan da muka yi a cikin magana mafi inganci don haka wa bayyana laha dukkan wani wanda ya sakawa zuwa ga Allah to mu sani yadda Allah min amrihi yusra Allah ta'ala zai tsawwake masa al'amuransa takawa na tsawwake neman ilimi takawa na tsawwake fahimtar karatu takawa na tsawwake haddace shi kansa ilimin idan an karanta takawa na sa Allah ya kula da 'ya'yan mutum bayan rayuwarsa takawa yana sa Allah ya ba wa mutum arziki takawa yana sa mutum ya aiki dan kaɗan ya samu lada mai yawa takawa yana sa mutum ya bambance gaskiya da ƙarya cikin sauki takawa yana sa Allah ya kare mutum daga wani irin sharri wanda ya sani da wanda bai sani ba takawa yana iya sawa da taimakon Allah mutum ya rika mafarki na alheri a rayuwarsa dukkan wani abin da muke nema ta kawa da ikon Allah tana ba mu don haka wa yadda Allah ya ji Allah min amriki yusra mai takawa al'amarin sa iya da sauki yanzu duba yadda aran ma yake ta yawo a Qur'ani yadda yake so kowa ne zai iya haka ba kowa ne zai iya yi ba so takawa tana sauke karatu magabata na kwarai idan suka yi wa Allah laifi take Allah yake jarraba su Imamu shafi rahimahullah yana da photographic memory duk abin da ya karanta ya haddace shi ko me ya karanta zai haddace shi an kawo wata kissa duk da wasu na cewa cikin isnadin kissan akwai masal saboda haihuwarsa da imamu wake sabanin haihuwar amma magana mafi inganci shine cewa akwai ilimi a kissar ya zo ya samu imamu waki ya ce da in nai hadda tana zama yanzu in nai ba ta zama ya ce kila ka yi sabon allah ne sai tuna cewa wata ya ruwa a rijiya ya ga sharaban kafarta kawai ya ji daɗi a ransa sharaban ta kadai ya gani ya je yana hadda ba ta zama Allah ya jarrabe shi da raunin memori saboda ya ga sharaban mace to yanzu abin da ake gani ido yake gani Allah zai kare mu kawai Ya ce shakautu ila in su a hifzi ko fa'ar shagani ila karkin ma'asi Allah ta'ala ya kare mu daga sabansa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 Amen.